shayar da ɗari da da daidai da ashirin da ga watan march shekara ta dubu da wannan shi ne majalisi na arba'in da daga cikin jirin girkaratukan littafin hikbatun min tarih wallafan doktor Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun min tarih littafi ne da ke kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da sabanin fahimta da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga rasuwarsa har zuwa shekara ta ɗaya bayan hijira shekarar da kashe sayyidina Hussein dan Abu Talib dan Ali dan abu Talib Allah ya kara musu yadda wannan rigingimu waɗanda sahabban nan sun fita lafiya daga cikinsu. amma mutanen da suka zo a baya sun samu rarrabuwar kai da sabanin fahimta sakamakon na rigingimu wanda su ne suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace a karatun da muka yi a baya mun fara magana dangane da ahammul ahdathi fi khilafati muawiya muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifancin muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa a inda malai ban fara ba mu labarin yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin sayyidina muawiya daga ciki akwai ainihin wato yaƙi da aka yi na Kustantaniya Kustantaniya ita ce ƙasar Turkiya kenan ta yanzu sai kuma malam ya ce bina ukairawa daga ciki kuma akwai muhimman abubuwan da sayyidina mu'awiya ya aiwatar na watan ci gaban ƙasa da raya al'umma a zamanin shi akwai gina birnin kairawa gari ne guda wanda yanzu yana ƙasar tunisiya ne yana kamar kwatankwacin nisan kilomita 160 ko makamancin haka daga tunis babban birnin ƙasar tunisia wanda asalin sunan kairawa ne asali kamar da malamai suka ba da labari wanda a yaren farisa ne yana nufin kamar ka ce barikin sojoji ko kuma a sansanin sojoji dama gari ne da aka fa asalin shi don a sojojin musulmai don su zama sun kiyaye iyakokin ƙasashen da musulunci ya ci da yaƙi a cikin afirka da kuma tsallaken kogin baharul abiyar mutawassif ƙasar ainihin andalus kenan malam ya ce kana mu'awiyatu kad uku uqbata na nasa'in ila ifriqiya mu'awiya ya riga ya aika da babban kwamanda uqbatu dan ruwa zuwa ƙasar afirka ta ha'a ya ci wannan ƙasashe da yaƙi واختط قيروانها kuma ya tsara wannan birni na kairawa da ke ƙasar afirka wa kana mawdi'uhu ghaibatan la turamu min as-sibai wurin da aka gina garin ya kasance a da kafin garin wani wato kasar gumin daji ne shine ghaiba wuri wanda yake da yawan dazuzzuka da bishiyoyi da yawan ainihin wato namun daji la turamu ba wanda yake nufata ya shiga wajen mina sibai saboda yawan dabbobi masu cin mutane irin kerkeci da kura da zaki da damusa su ne asiba wal hayyat da yawan macizayya wa ghairi zalika da wasu waɗannan mina dawab daga cikin dabbobi halittun Allah daji ne kungurmin daji wanda mutane suke jin tsoron shi waɗannan bayan Allah suka zo fada Allah azza wa jalla sai uku dan nafe ya roƙi Allah madaukakin sarki dama ya kasance mutum ne wanda yake mujabu a addu'a shi ba ta faduwa kasa banza da Allah azza wa jalla alaiha sai addu'a cewa Allah ya kori waɗannan dabbobi daga wajen falam yabqa min ha shay'un illa kharaja hariba ba abin da ya saura daga cikin dabbobin nan sai da ya zama sun fita a guje hatta inna siba'a kanat tahmilu auladaha ai ya kasance waɗannan kura da damusa da makamantansu suna ɗaukar 'ya'yansu suna guduwa da su wannan magana ma ce tana cikin tafin tarihu tabari a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in min al-khilafati ila al-mulk yadda aka yi salon sarautar muawiya dan abu sufiyana ya canza daga abin da aka sani na bayan shi na gabanin shi amin na khalifanci ala hajjin nubuwa ila al-mulk zuwa ga sarauta ta gargajiya عندما انتقل الأمر إلى معاوية تحولت الخلافة إلى الملك لكسن سيدنا معاوية الأمر يقوم عن شيء في وانا خليفانشي نمسلمشي يتنبى زوها زفروتا قال سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو عبد الرحمن سفينة wanda ɗaya ne daga cikin bararrun bayin manzan Allah alaihi salatu wasalam yake cewa khilafatul nubuwati talatuna sana halifanci wanda za a yi shi bisa birbishin annabta shekara talatin ne sun mai yutillahu mulkahu man ya sha'u daga nan kuma sai Allah ya bayar da mulki ga wanda ya kala safina bayan da safina ya faɗi wannan magana daga manzo Allah sallallahu sai kuma zai maka fashin baki zai lissafa maka yadda za a yi ka da wannan shekarun sai ce khilafatu abubakar sanatani halifatu sayyidina abubakar ya shekara biyu wa khilafatu umara ashara sini halifancin umar shekara goma wa khilafatu usmana isnata asharata sana halifan sayyidina usman shekara goma sha biyu wa khilafatu aliyin sittun sittu sai sayyidina ali kuma shekara shida zaka in ka hada sai ka ga shekara biyu a hada da goma a hada da goma sha biyu zai baka ashirin da hudu ko sai ka hada da shida zai baka talatin lissafin keke da keke talatin ne babu yan watanni shi ne ibnu kasirin kamar da zaka muka ji ce ana cike talatin ne da halifancin sayyidina hasan dan ali don abu talib ne allah ya tsara masa yadda wannan yana daga cikin a hadisai wanda suke na dala'ilin nubuwa wanda suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na baya da labarin abin da zai faru kuma ya faru haka din daga iya sayyidina hasan dan aliyu to an tashi daga manhajin annaba halifanci wanda yake bibiyan tafarkin annabta ma'ana halifanci shine wato wanda zai zama mai maye al'amarin musulmai ya gudanar da su bisa tsarin annabta a duniyar nan ta musulmai wanda yake shugabancin musulmai yake gudanar da su a bisa tsarin da annabin musulmai ya gudanar da su gwargwadon hali to wannan shi ake ce ma khalifa amma wanda yake sarauta ce kawai yake ma'ana sai yadda tsarin sarautarsa ta gargajiya ta nuna ko ra'ayin shi ko abin da ya ga ya dace ko abin da 'yan shawara suka ba shi shawara wannan sunan shi sarauta wannan ya fara ne daga kan sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya tsara masa ita ya kamata mu sani cewa wannan kuma ba abin aibata muawiya bane domin ko da ya sarauta ya yi sarautar kirki ya yi aikin alkhairi kamar da za ka lokaci duk da yake ya gaza daga yadda waɗancan su musu suna kan tsari ne na Allah shi ko ba kan wannan tsarin Allah bai tsara cikin kaddara Allah Muawiya ya gudanar da mulkin shi da tsarin sarauta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi wanda Muhammad Nasir Albani ya inganta shi a cikin sahiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu man awwal rajulin yughayyiru sunnati rajulun min bani umayya farkon mutumin da ya canza sunnata manzo Allah ya wani mutum ne daga cikin banu umayya hadisi ne ingantacce malam nasir bin albani daga cikin malamar da suke magana cikin hadisin nan sai ce watakila hadisin yana nufin canza sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tsarin shugabanci game da zaben shugabanci to wannan ya tabbata banu umayya su suka yi wannan kuma sayyidina muawiya shine kan gaba wajen yin wannan za mu zo mu ji yadda abu ya faru insha Allah ina fata mun gane wannan da haka sai ce fa inda ma narju ila kutub tarikh najid annahum yadhkuruna anna babakain hakama sanataini wa thalathata ashhur idan ka koma cikin gaban tarihi za ka ga cewa sayyidina ainihin wato abubakar ya yi halifanci shekara biyu da wata uku wa umaru ashar sinina wa shaharai umar ya yi shekara goma da wata biyu wa usmanu isnati asharata sanatan wa arba'ata ashhur sayyidina usman kuma ya yi shekara ainihin wato a sha biyu da wata hudu wa aliyin shi kuma ali ya ainihin yi wato arba'a sanawatin wa tis'ata ashhur shekara hudu da wata tara Wani hasanu sittata ashhur sayyidina hasan yi ainihin wato wata shida wa majmu'uha 30 sana tattaruwan ainihin waɗannan shekaru shine shekara talatin. kaga ya tabbatar da abu da manzo Allah ya faɗa cewa halibanci a bayana shekara talatin." manzo Allah ya rasu shekara ta goma bayan hijira sayyidina ali an kashe shekara ta arba'in bayan hijira shine waɗannan shekaru goma sayyidina hasan ya ya yi murabus daga mulkin shi farkon shekara ta 41 shi ne baka shekara 30 daidai wa daida na ainihin shekarun da manzo Allah alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa za a yi halifanci a bayan shi ina fata mun gane wannan duk abin da yawanci nan sunan shi sarauta qala ibn kathir tanazala al-hasan fi rabi'in al-awwal sanata 41 sidna hasan yayi ainihin wato tanazuli ya sauka daga kan kujerarsa ya yi murabus ya wa ainihin sayyidina muawiya a watan rabiul al-awwal shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira wa zalika kamalu 30 sanatan min wafatin nabi sallallahu alaihi wa wasallama wannan shine cikar shekaru 30 in ka lissafa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a rabi'ul awwal na irin wannan shekara bayan shekara goma a makka a madina ko sannan kuma wannan abin ya faru na cikar shekarun ainihin wato a halifanci shi ma wannan wata keke da keke shekara talatin kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara ina fata mun gane wannan malai ce akan tantafin albidayatu wal nihaya a cikin mujallal na takwas shafi na goma sha bakwai sai ce wa an abi ubaida ta amir ibn jarrah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama awwal dinukum nubuwatun wa rahma sayyidina abu amir bin jarra abu ubaida ce. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa farkon al'amarin addininku shugabanci ne na annabta da kuma tausayi a cikinta summa mulkun wa rahma sannan sai a kan kuma sarauta tare da tausayi a cikinta summa mulkun a'afar sai kuma sarauta wata ke cakuɗe da alheri da abin da ba alheri ba a'afar ne kamar a cakuɗa gaskiya da karya ko a cakuɗa alheri da abin da ba alheri ba ma mulkun wa barutu sannan kuma sai a zo kan sarauta da kuma cin zagi sarauta da karfa karfa da kan karshe kenan ko sunan darimi a cikin kitabul ba, a littafin ainihin babu ma qila fil mu'askari a mujallad na biyu shafi na ɗari da goma sha hudu ورجاله ثقات إلا أنه قيل إن مكحولا لم يسمع من أبي طالبة الخشني راوي الحديث على حديث عن أبي أبيدة وأنا ما قالت يجي أشكي إسناد حديثا والله أعلم سما ليتي وقوله صلى الله عليه وسلم دفد من ذا الله ليتي أول دينكم نبوة ورحمة لوكتشن دا من ذا الله يتي وتفرقوا الأمركم أن نبتع دا توسعي أي yana nufin imamatul nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina shugabancin da manzo Allah zai mu'minai thumma imamatu Abi Bakr sannan sai shugabancin Sayyidina Abu wa Umara wa Usman wa Ali wa Hasan shugabancin waɗannan mutane suka biyo baya thumma qala sannan yace kuma mulkun wa rahma sarauta da tausayi wa huwa ahadu Muawiya wannan shine zamanin Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda thumma mulkun a'far sai kuma ainihin wato sarauta wacce take mai cakuɗe da gaskiya da ƙarya min at-ta'til shine afar wa huwa al-intisaqu bi turab a makale da kasa a yi ma mutum mutum yi wanka da kasa wa huwa zammul lahu wannan zargi ne ga wannan zamani ba yabo bane a kaulihim kamar da za a ce karibat yadaka Allah ya sa hannunka yi kasa wa huwa biddul uluwi war rafa shi ainihin wato abin nan an afara akasin ɗaukakuwa ne da kuma ci gaba thumma mulkun wa jabarut sannan sai kuma sarauta da kama karya wa hadha munbabitu bima ba'da muawiyata sawa'un fi maliki mulki yazid aw alladhi ba'da yazid yazid ada umar ibn abdul aziz yace wannan kuma sarauta da cin zali zai iya ɗamfaruwa a kan duk wanda ya bayan yazid bayan muawiya sawa'un mulku yazid sakamako daidai wa da a zamanin mulkin yazidu a ba da yazida ko wanda suke bayan yazidu a da abdullahi ibn uh, uh, umar ibn abdulaziz in ban da umar dan abdulaziz shi kadai zaka tsira cikin sarakunan banu umayya wanda za a ce mulkin shi ba da zalunci bane amma sauran mulki ne wanda yake hada da cin zari hada da kama karya Allah ya gafarta musu wafatul hasan ibn ali har mana magana akan muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifancin sayyidina ainihin wato muawiya mulkin sayyidina muawiya Allah ya kara masa yadda rasuwan hasan dan aliyu dan abu talib wa tufiya khilal hadhihi al-fatara al-hasan ibn ali radiyallahu anhu sanata 49 ba'da al-hijrat an-nabawiyya ana nan a cikin wannan hali sai kuma hasan dan aliyu dan abu talibin Allah ya kara musu yadda ya kwanta ya mutu a shekara ta 49 bayan hijira kun kuna bayan mun magana akan mutuwarta. da irin karerayin da ake yaɗawa cewa wai muawiya ne ya ba wata mata kuɗi ta samu shigo ba wannan karya ce ba ta da isnadi kaulan wahid abadan ba ta da isnadi amma da ya tabbata mace ce ta saka mishi guba ya ce mutu wataƙila wani dalili irin dalilin da ke saka mata su yi maza haka wannan ba bane ba ko a cikin ainihin rayuwa Allah ya mishi rasuwa shekara ta arba'in da tara bayan hijira to da can kafin ya rasu dama sun yi yarjejeniya cewa idan muawiya ya rasu shi hasan shi ne da masa khalifa bayan shi yanzu kuma sai zama hasan ya rasu kafin muawiya da haka sai albai'atul yazid ibn muawiya mubaya'a ga yazid dan muawiya Allah ya kara mai eh, muawiya yarda fi sanati 56 min al-hijra malai yace a shekara ta 56 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama amara muawiya nasa an yubayi'u libnihi yazida ba'da muawiya ya umarci mutane ya nemi mutane cewa su yi wa sayyidina su yi wa ainihin wato yazid mubaya cewa yadda suka yadda shi muawiya halifa ne to su yadda sun ɗaukar kansu alkawari cewa bayan muawiya yazid dan gidan muawiya shine halifan musulmai huna adala muawiya an tsariƙaci man sabaqahu kun ji magana nan shine inda muawiya ya karkace daga hanyar wanda suka gabaci shi shine ma'ana cewa ya canza sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu shakka ba daidai bane abin da muawiya ya Allah ya gafarta mishi malamai sun kokarin su kare shi su kawo maganganu kala daban-daban amma jama'a magana ta hakiki ba daidai bane saboda a lokacin akwai wanda suka fi zira cancanta akwai akwai ragowar sahabban annabi sallallahu alaihi irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi dan zubair irin su abdullahi dan mas'ud irin su ainihin wato abu huraira duk waɗannan suna rayu sannan a cikin tabi'ai akwai tabi'an da sun fi sun fi wannan mutumin yazidu falala musamman kuma kasancewa yazidu yazidu din ɗansa ne na tsatso wannan ya nuna wato san kai wanda ba haka magabatan shi suka yi ba sai na bakar bai ce a sanya ɗan shi a sanya ɗan shi mai suna abdurrahman ba manzan Allah tsari salar bai ce a sanya ƙaninsa aliyu ba sai na aliyu da aka ce ya sa ɗan shi cewa ya a'a in na mutu ku zaɓi wanda kuke ganin ya dace sai umar kai tsaye ya ce bai ba ɗan shi dama duk wani zuriyar shi bai ba dama a zaɓe shi ba akwai wanda yake ɗan uwansa ne ma babban mutum ne za ku zo mu ji sai da ya cire sunan shi a cikin shura ɗin don ma kar ya zo kusa da kujerar haka usman shi dama bai ma samu halin ya ayyana wani ba ma'ana mu gane jama'a shugabancin musulunci cancanta ita ce asalin abin dubawa waye ya cancanta shine kawai abin dubawa ba wane ne dan gari kaza ko dan kabila kaza ko mutumin dangi kaza ko jam'iyya kaza ba zama ku da ku ji tsakani da Allah wannan magana da yake an mu fara tiran kalimatu haqqin ce da albatu babu shakka mu musulmi ba yan sak ne asali amma fatawa ce ake bara daidai da zamani kowace fatawa in ka ba da ita za ka duba zamanin da ka ba da ita da kuma suwaye ka ba shi ake ce masu fiƙihul waƙa to a yanzu yadda ake rayuwa a harkar siyasa zaɓe na jam'iyya ne su yan pdp su ba ya saka suke cewa musu suna ta rubuta ko ina da zai suna mutu a jan canza kuma zai mu ce sak muke tsoho shi ne kawai dalili amma wallahi wannan magana jama'a da malam asali suna ya faɗa gaskiya ce cewa mu ba mu da ba ma yin sak akan komai da ƙur'ani da biyu. gaskiya ce wannan jama'a ya kamata mu dinga sanawa shi sai ya daga cikin wauta mutane su dinga aibata malaman na akan wannan ra'ayi tsakani da Allah wauta ne kuma ya kamata mu san cewa ibnu asake yana faɗa cewa inna luhumar ulama'i masmuma naman malamai yana da guba ma'ana duk wanda ya zama ya mai da sana'ar shi zagin malamai cin zarafin malamai saboda sun yi wani abu wanda bai dace da ra'ayinsa ba zai tsaya ya jira ya karshen shi an yi wani anan Zariya yana wa'azi yana cin mutunci a bakar gumi yana ganin wai shi yana tashen karatu dan izala ne ba yanzu da muke magana wallahi jama'a sallan maganin gargajiya yake yana sai da maganin karfin azzakari da maganin basu abin da yake kenan yana bada shayi irin da buzaye na rantsi da Allah jama'a ba zan faɗi sunan shi bane kawai saboda babu kata kowa ya ji shi a garin ya zagin sa Abubakar Gumi da su Dauna yana cewa Abubakar Gumi ya samu halin da zai jihadi bai yi ba da ka dan bid'a ne Wannan su suka yi kokarin su kawo mutane garin nan su kawo wannan zindiki Muhammadu Yusuf su kawo shi garin nan ya zo ya yada addinin Boko Haram da yake Allah ya taimake mu nan da a wasa ta yi karfi addini ya yi ƙarfi jama'a da kuma taimakon Allah da ya kawo wasu matasa da suka tsaya suka yi ainihin wato raga-raga da shi Muhammadu Yusuf da lokacin da ya zo su malam Bashir Lawal su malam abin na Nura Dambo da makamantansu suka kure shi suka sai aka kashe daka aka kure shi su wannan su suka ne su kawo shi mun mun da yanzu an kashe muna ara irin da aka dinga kashe matasa a Maiduguri da da matar da yanzu sun yi ne su kawo shi su asasa wannan muguwa da'awa ta boko haram a garin nan amma Allah bai bata nasara ba to wannan mutumin yanzu jama'a ina misali ne akan irin da suke zagin malaman sunna su lalace galibi za ka ga ha a cikin tarihi wanda aka same shi da haka baya kai labari akwai mutum da in zake sunan sunan shi Ahmad ibn Abdidda'i mawaki malami ya rayu a karni na takwas akwai tarihinsa da da wannan ya kawo Ibn Hajar a cikin a ainihin wato a adrul kamila ya ba da labarin irin wannan baɗe wadda wannan mutum ya ƙarshe rayuwar shi saboda ya riƙe yana malamai sharri da waka da zambo to shine yanzu jama'a mu ahlus suna mu daina yin wannan ba daidai bane babu shakka malaman nan sun ɓata ma mutane rai saboda mutane ba su san wannan siyasa ko ba daidai bai za a yi siyasa kuma za ta wuce za mu zo kuma da buƙatar malama shi za nan muka ce malamai muna ba su shawara sai na ba da fatawa irin wannan a wannan lokaci ba ta da wani amfani me yasa saboda mutane sun riga sun ba kansu fatawa yanzu matar ka kai ya kai akan maka Allah baka suka sanna mata fatawa akan zaben nan ba mun baka talani ka je ka gwada matar ka take daka in ka ce mata ga abin da za ta zaba ba ra'ayin ta bane wala ba ta zaba ba to dan me za ka fito kan mumbari ka zo ka faɗi magana da ta zama maka da mutunci ta lalata maka sunanka wataƙila ba ba ko fandala ba ko da ba ba su ko fandala ba akwai wasu babu mamaki an ba su kuma ko an ba su ba fa haramun bane su karba ya kamata mu gane wannan ko da kuskure ne ba fa haramun ba zindiƙanci bane mutane suna suna gwaƙewa game da wannan al'amarin malaman nan sa da muhimmanci don karantar da mu addinin mu da yadda zamu rayu da tsarin manhajin rayuwar mu da yadda zamu mu tsira wallahi sun fa mana siyasa nan muhimmanci ya kamata mu gane wannan amma saboda mutane sun zama bal tufsiruna da hayata ad an fitar rayuwar duniya akan na lahira yanzu saboda malamai sun faɗi magana da ba ita muke so ba akan abin da duniya ce kawai na an yi an wayi watsi da su ko duk an tsine musu albarka da ma wannan ba manajin salafiya bane ba manajin addini bane ina faɗan wannan alhalin fa ni ban yarda da fatawar malaman ba ban wana ban yarda da reaction din mutane ba kamar yadda ban yarda da fatawar malaman ba yanzu nan aka ce masu malamai sun zo manyan malamai na ƙasa sun yi wa'azi a bishi an ta musu yi saboda suna su tallata wannan daga da mutane ba su har an kashe wani babban malami nareto ko ku ji labari ba a nan nan jushi aka ne su ne wata anguwa gaba da jushi na gul an zo ana wata waje wani sati biyu kenan wani malami ya hau yana jawabi yana jawabi malami ne farin jini ba yana jawabi kawai sa ko magana wani takara wani ɗan takarar ko bai da farin jini shi na aka fara ba ma so ba ma so ba ma so bai da jaraba wani malami ya kara hawa shi ma malami ne na kasa shi ma yana cikin jawabi ya kawo irin wannan jawabin da wani ya zuciya kawai zai kashe san gaba daya ko ba ku ji wannan wa'azin ba zama kaga bai kamata malamai su bari a kai da ana mutum wannan wulakancin ba bai kamata ba kuma akan abu da ba su da gaskiya a cikin fata wannan a bisa yadda ake tafa yanzu ko da asalin maganar gaskiya ce amma a yadda ake zuba su da gaskiya don wa zai iya gamsar da mu akan misali kaddara goodluck jonathan kafiri wanda al'amarin shi ya bayyana ba ma tunanin wani musulmi na kwarai ya magana ya ce a zaɓe shi babu shakka da musulmi da ya fito ce a zaɓi wannan mutumin to yana da matsala ba na fatan wani malami ya wannan magana idan ko malami ya wannan magana to gaskiya saboda ala al'amarin shi ya yi nisa amma 'yan siyasa suna iya yi 'yan siyasa musulmi ne ko kafirai suna iya yi kamar yadda wani shayin ka yake faɗa yace babu wanda zai ce a zaɓi goodluck sai mutumin da yake yana da makauniyar basira wanda yake intellectually blind haka yace ko kuma wanda yake yana da makanta ta kabilanci cewa a zaɓi dan kabilansu yace ko kuma mutumin da ya ci kuɗin al'umma yana jin tsoron in an canza gwamnati mai makoma shi na hudu yace ko kuma mutumin da ya haɗa dukkan abubuwan guda uku zai da basira kyakkyawa kuma yana da kabilanci sannan kuma ya ci kuɗi galibin su ina haka ce to kaga wannan bayi da wani abu da za a kalla amma ai goodluck jonathan yanzu yana matsayin shugaba ne wanda yake mai ci shugaba mai ci kuwa ana duba tantantar zaben shi ne da track record me yayi me yayi ba wai ya sake cewa ku sake zaba na za a ga canji ba ai ka riga an ga irin naka wani daban ne za a ce a zaba a gafin ji kai kuma irin naka an gari to ya isa haka sai a sa wani saboda duk abin da ake bukata da shugaba an samu tawaya mabayyaniya game da shi ƙarfin zuciya ƙarfin tunani kyakkyawar ra'ayi iya shugabanci iya administration iya ɗaukan mataki taurin rai wannan sun da ake bukata da shugaba ba a samu da shi ba sannan ga kuma tsaba ƙarya da rashin amana da rashin sanin muhimmancin ƙasa wannan abubuwa sun bayyana ga maganganu wanda suke bai kamata ma mutumin da ya je makarantar boko a yana yi su ba sai ka gama maki wanda aka tiya da jiya yana yi wannan jama'a duk mutura magana addini da kabila da waye mu dauke ta kanta demokradiyya tsantsa shin na farko wa dai akwai tababa game da cancanta shi a constitution akwai wannan tababa rufa rufa ne ake ta yi domin an rantsar da shi sau biyu kuma abinda kunsun ya ce an rantsar da mutum sau biyu ba za da cancanta kakara amma ana ta rufa rufa cewa bai kai shekara takwas ba sashin da ke magana haka bai ce dole sai shekara takwas ba cewa yin rantsarwa biyu ta iya kuma rantsar da mutum sau biyu kai shekara takwas ba ga tun daga nan aka samu matsala sannan baya ga haka an same shi da karya ka'idar kunsun ya fi guda sittin ɗan majalisa saboda su ba su da gaskiya ne ba su faɗi wannan ba sai da aka buga musu tiyazar wanda wannan kaɗai ya yi zai sa tun shekarun baya a tsige shi sannan ɗauki matsalar security me za ka gaya ma yanzu al'ummar da suke north east musamman cewa su zaɓe shi me za ka gaya musu an kashe iyayensu da 'ya'yansu da malamansu an ɓata musu gidaje an sata 'ya'yansu da matansu an gurda su an lalata musu dukiyarsu an wulaƙanta rayuwarsu an mai da su abin tausayi abin dariya abin magana shekaru shida ana azabtar da su sannan kuma aikace yanzu da ake neman ƙura su wasu aka fara yin kamar za a yi da gaske kenan zan da ba a buƙatar ƙura su sai sun faka na kansu har da mu na mu kanmu fiye da haka ɗauki al'amarin tattali sanda gullok ya hau shiga wancan najeriya najeriya tana da foreign reserve wanda yake ɗauke da sama da dala biliyan talatin amma yanzu babu dala biliyan biyu a ciki me aka yi da su ba a san abin da aka yi da su ba jibai yadda ake sata a gidajen a ma'aikatan gwamnati tun daga kamfanin matatan mai da sauran ministries yana ji yana gani sai dai kawai ya shuru a yi a yi duk sutun duniya da ra'ayi ya shuru ko ba ya kira wani suke surutu irin su su lamido kalli yadda ainihin aka buga aka raya ya fito ma ya faɗi dukiyar da ya mallaka yake da tsaye kan aka kawai ya kasa yi su wannan ya saba wa tattali Yin da ake almundahana da dukiyar gwamnati sannan ka sake dawo ka kalli bangaren ainihin wato a wato misali mu ɗauka bangare wanda yake da alaka da haɗin kan Najeriya ma in dai ana so Najeriya ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya ana buƙatar shugaba wanda zai iya haɗa kan ƙasa ne wanda yake baya duba cewa shi shugaban wasu 'yan tsiraru ne a shi shugaban Najeriya ne ko ɗan Najeriya yana da haƙƙi a kan shi ko da yankin Najeriya yana da haƙƙi a kan shi to wannan babu shi a cikin tunanin Goodluck Jonathan sanin shi kawai yake shi yanzu yana wakiltar Ijoli ko yana wakiltar Leda Delta ne ko yana wakiltar Bayelsa ne da haka komai su zewa kuma su ɗin ma ya yi sai da ɗinsu zai sha mamaki ko daga wajensu da irin da zai ga rashin ƙura'a na fata jama'a suna fahimtar wannan to kaga wannan zingire shi ne to mu ɗauko imu imu nan musulmai 'yan arewa shi ne dama wani tawaba da ake ta magana akan tantata din ko shi ne dama dama a nan ne ake duk wannan munafincin da ake ana ake shi to sai zama waɗanda ake kira ma sunan cancanta farko ya kamata mu gane wannan da ake ce ma APC sun yi rudani tsakani da Allah da suka azama wannan maganar cancanta din saboda asali wanda suka faɗi ta ba ba abin da yake faruwa da suke nufi ba wanda suka fara faɗan cancanta su suna nufin su buhari ne suka tantanta to amma saboda a cikin jam'iyyar buhari akwai mutane masu kashi a gindi mu muna magana da jama'a mu ba ruwan babban gaskiya ko muke faɗa dole ya jawo shi ya jawo shi a cikin jam'iyyar buhari akwai mutane masu kashi a gindi sai suka bar suka tsorata da suka tsorata sai suka ce ga wasu nan suna cewa a zaɓi cancanta suna nufin a yi sirkin shinkafa da wake mu kuma su ya bari hankalin bai tashi saboda ba ma so a zaɓi Buhari kuma a zaɓi wasu wanda ba ya jam'iyyar shi ba saboda kar su zo su ige mana shi an taɓa yin mabararar musa irin wannan sharrin shikenan sai aka azzama abin shi shikenan sai PDP suka samu abin riƙewa da za su yi mana uza da shi dan dama suna nema ne asali yadda magana take kenan to mutanen suke cikin jam'iyyar Buhari mun san ba duka bane mutanen kwarai akwai wanda suka shigo rigar shi sun saba don su ci albarkacin shi dama kuma duk mutum mai albarka a ci albarkacin shi su daka su shiga cikin alhamar shi jama'a za mu je musu kura shi ne kawai tunaninmu in suna ganin shi shine shugaba mutumin kirki za su rage wani abu akalla sun bi waɗanda suka ja bata suka ce ba sa san shi karara gara wanda suka shigo suka ce a yi da mu akalla to waɗanda da suka ce ba sa san shi karara su fa kuma ta suna wa gudun kusan kamfen ne to da ka kuma muke kin saboda wala'i da suke gudlock ko da sun yi wani abin arziki talakawa ba su ba wasu su ba abin da suka yi amma da kwalliya da gayu da magana irin ta wata. wasu kuma ba abin da suka yi amma da wuya ba a ganin su inda ka san abin da fadarwa sai dai a ga muna aikin su ba a ganin su a kowane tun da ake gaban da ya ce uffan ba amma kuma suna na ƙarshen ƙasa suna gullo campaign ko kuma a samu mutumin kirki sai a turo shi gaba ta baya kuma ana so ko waɗannan ɓarnar ta baya to shi ma mun gan shi kifi na ganin ka ya kai mai jar koma shi yasa jama'a idan an jiran asabar jefa zaɓe duka a sa wa apc sat kawai ranar zaɓe duka apc za a sa wa jama'a waɗannan yan pdp daga cikinsu duk wanda yake so a yi da shi to ya jira wani kara idan wannan apc suka zo ba su mara abin da ya dace ba sai mu sake zaɓa wasu suma shi ne kawai ƙa'ida tunda dama mandate ne wanda ake maimaitawa bayan shekara kuma ya koyi apc wannan ba muna idan wani muna kan ku bane fi sabilillahi ko dan ba har muke shine ko muke da confidence akan shi kuma wallahi jama'a Jonathan ya faɗa ta magana ta gaskiya bari ku fita cewa ba wanda ya gyara Najeriya shekara hudu na rantsi da Allah gaskiya ne dan ba shi fara bata Najeriya ba Goodluck a haka ya same ta shi ma ya kara taɓa ta sai to jama'a mutane su rage hope akan cewa da Buhari ya ci gobe ko za a waye gari Najeriya ta zama kamar Saudiya ko Malaysia ko kamar ah, Japan wallahi jama'a mutane su rage wannan na farko dai sai mun ci kame mu tukuna dan kuma ba mu da tarbiya ba ma iya bin doka ba ma iya bin tsari kuma in ya zo ya ce za a yi tsarin gari mu zama fara tsine mushi ba cewa ya matsa mana amma dama ana bukatar shugaba ne muzakkari wanda zai takura wa mutane sun ba tsari lokacin da murtala muhammad ya ji mulki na shugaban kasa cikin dare gari na wayewa aga mutane sun fara bin doka a lagos saboda an san tarihi cewa baya ba shi da wasa no nonsense ana waye gari sai ga mutane ko suna bin layin shi za ta ci ba a turere ne ku duba da ake turere ne a a a yana gwaza da da da da da eh, ketu mile 12 da makamantansa a Lagos in za ka shiga mota ka ce ka tafi abu ko yan gari yan mata ka suke tafiya a gobe suna shiga mota maluwe amma sai ga mutane suna bin layi in order aka ga mutane suna zuwa office karfe bakwai da rabi washe gari daga ranar farko saboda an san mutumin da ke kan kujerar shugabancin ba zai yadda da wannan ba to haka muke sa ran Buhari ya zama amma mu dinga tuna na farko mu dinga tuna cewa mulki ba Allah ke bayarwa babu mamaki Allah ne kaddara ba har zai kuma rike shugaban wacce Najeriya na bala sama Allah amma mu dinga tuna wannan kar mu dauka kai karfin Qur'an mu ne kadai dole sai ya kai a'a sababi ne Allah shi ke zartawa wa bil munasaba akwai malamai da mutane masu postin a facebook da suka mai da kansa annabawa suna taba mutane shari'a a yi azumi kaza a karanta da ja'ukwar rasulu kaza wannan addinin kirista ne da ba a yi azumi jiya da yau da gobe a karanta lahaula kafa dubu jiya wa laƙar aka ko idan bari ya kai ga mulki wannan addinin kirista ne kai dai ka yi addu'a ga magana da ka saba in ka saba yin azumin ka kai amma a ce sai wani ya yanka maka to wanda ya zama yana addinin tijjani dariƙa kenan ya yanka ma ya ce to yi kaza wannan ba daidai bane mutane sun share ne shafe su abin da ya kai mu duk wannan magana shine magana akan tantanta shine kawo wannan ko cewa shugabanci tsakani da Allah a zanci ana mutu tantanta ne wannan shine asali sawa'un shugabanci ne na murtan aji sawa'un shugabanci ne na limamin masallaci sawa'un shugabanci ne na malanta na tafsiri na karatu kansila har zuwa kai shugaba na duka kowanne ana duba wane ne ya fi cancanta sannan kuma waɗanda ya kamata su zaɓi wanda ya fi cancanta su ne ulil amri wannan manyan gari mutanen kirki jagorori shi sa wannan demokradiyya gaba ɗinta ba musulunci ba ce a cewa duk wanda yake da shekara goma sha takwas da mai hankali da mara hankali da jahili da malami kowa mace namiji wai kowa na da ra'ayi wannan ba addinin musulunci ba ne mun samu kamar a cikin kunci ne a musulunci ana duba ru'usun nasu waɗanda suke da hankali suke da ilimi suke da gogewa suka san rayuwa su suke zaben shugaba da ka ga sayyidina Umar ya zabo su ce ku zaba ku zabi shugaba tsakankano to haka ake kamar da aka yi irin yanzu yadda aka yi irin na AJU da aka zaba kala yanzu wannan ya zo ya kamata da musulunci a sa wasu kwamiti su tantance waye tantanta kaga salin alim baka ji an yi rigima da kowa ba an ka an rabuwa kansala yayi sai na ma da haka ma za a yi a Najeriya nan salin alin duk waɗannan ba mu kamata shi ma da ƙura ba sai a kowace anguwa a ɗauki dattijo a ɗauki malami a ɗauki wane shi ke na tafiya su tare a Abuja su kamar ɗari uku ko ɗari biyar sun mai yawa su sittin ma ya isa sai a cikin nan a Najeriya nan to waye mutumin da ake ganin ya cancanta ya yi shugabancin nan sai a ce wani ne kawai wani shi ne shugaba da sai ya fi zaman lafiya amma yanzu kowa ga yake ƙuri'a shi har ƙara zuga ma gita ƙuri'a ka ita ce ka to jama'a tunda da haka ne a je a ba ƙuri'a a je a ba kuma bai halarta ka je kai faɗa da wani balasana ka zubar da jinin wani ko ka zagi wani ko ka aibata wannan siyasan nan bai halarta ba sam musamman dai a magana ta kai wa zubar da jini da ma bai dace ba ba addinin musulunci bane ba tsari bane kowa ya je abin shi a natse ka jefa abin da kake so ko da mutum ya zo ya jefa abin da kai ba shi kake so ba ka ɗauka tsarin ya ba shi dama ya zaɓi wannan tunda dai tsarin da ake bi ya ba kowa dama ya zaɓi abin da yake so kai ma ka zaɓi abin da kake so ne saboda tsarin to ko da kana gani wani ya dannawa PDP misali da kai baka kaunar ko kar ka damu ko da kana gani ya danna APC da baka kaunar ko kada ka damu ra'ayin shi ne yake bi ko da ya kusa da shi bai kamata wannan ya haɗa mutane fara ba zama bai kamata ba lalle ya kamata mu zama muna da hankali muna da sefi muna da ainihin wato hangen abin da zai kai ya kawo yanzu duk ana ta hankali ya tashi mutane suna ta jin tsoro ana ɗarɗar kowa na zuwa yana ɗan wujuwa yan kuɗin da yake da zuwa banki mai siyo shinkafa mai siyo masara kowa ya siya ya tara saboda ana tsoron wata ila kafin mako mai zuwa ƙasa ta rikici zama wani irin bala'i ne wannan Najeriya ba ta kare nan da mako mai zuwa ba dole za a wuce mako mai zuwa ko yayi ne insha Allah ta wuce wannan makon ko to bai kamata mu rude mu dauka iyakan mako mai zuwa din nan shine karshen Najeriya ba in ba mu samu abin da muke so ba dole ne mu samu abin da muke so ba ba dole ne kuma mun samu abin da muke so ta canza zuwa yadda muke so ba ya kamata mu tana wannan saboda wallahi jama'a sunna ce ta Allah Allah baya canza mutane a wai sun canza kansu ba zai yi ko muna zaune muna so gullu jonta saboda bai yin abin da ya kamata shi kadai a cire shi mu kuma ci gaba da abin da bai kamata mu mu ci gaba shi kuma a cire shi ba zai yi ba sai mu mun daina Ko ya daina abin da ya samu yake yi na rashin gaskiya na cin amanar kasa kai baka fita ofis karfe takwas ba yaushe za ka iya korafin cewa shugaban kasa bai zauna a ofis ba wata uku bayan kai ma ofis ɗinka da aka aje ka ka ci wasu ɗan kuɗi da suka mai ta ofishin ya za ka iya korafin cewa shi ya ci wasu kuɗi kowa ya ci gwargwadon matsayin shi ne a yi kai da ma'ana kai ma ba cancanta ta kai ka wannan mukamin da kake ba yaushe za ka iya korafin cewa shi ma bai cancanta ba ka duba ga yadda mutane ba sa iya bin doka mafi sauki na dokar titi ta take da alaka da lafiyarka da rayuwarka da lafiyar abin hawan ka mutane ba sa iya bi kowa ya sa kuɗi ya sai abin hawa amma zai iya bi a hankali a tafi lafiya in an buga mishi mota ko an buga mishi mashin ya ce sai an biya ko kuma ya ji ciwo ko ya mutu ma gabaki ya duk da tunanin wannan amma randa mutane ba sa iya bin dokar randa bawul da dokar kiliya da dokar wanwe da dokar danja duk ba sa iya bi ke shi za mu ce muna so mu zama da tsari jama'a har a garuruwan da ake ganin birane da irin lagos patakon kano abuja da makamantansu sai fa an yi nan da dubin goshi ake mutane fa su bi dokar traffic light su bi dokar hanya da makamantansu duk duniya bayan da ake wannan watan sai najeriya jikaran gana ka gani nan nan a kare dan kaje in ana gosu ba wanda yake zuwa yake bari ya bi dama bari ya ba ku kafin ka ankara sai ga layin ya zama guda hudu ko guda biyar ba ka ake ba nan anan flyover wallahi jama'a a kargana babu wanda yake haka baka ke ne yan uwan mun fi su ma aji. haka za a tafi layi daya haka a yamai Nijar haka ko ina barantana ko kashe da suka ci gaba wanda ma su ba su aiki ma da mutane wajen ba da hannu za ga robot ne ma yake ba da hannu a wasu wuraren shi ne yellow ba robot ne yana ta yana baya magana baya kallon kowa ba ruwan shi inji ne kawai amma kowa zai gudu ka mu ko yan sanda na tsaye sojoji na tsaye yau eh, zafi eh, eh, na tsaye amma mutane sun gare duka a ba jama'a saboda su ma sojojin da rasulta duka irin mu ne su ma dokar su ma ka karya ta ba za su ce dole sai an maka hukunci bane in ka ba su wani ba za su kyale sai zama gabaki ɗaya mun samu matsala yanzu ba a jin tsoron sojoji ba a jin tsoron yan sanda ba a jin tsoron duk wani jami'in doka wallahi jama'a a saudiya ka zo ga yadda mutane suke jin tsoron doka haka a dubai haka a india haka a canada haka a ko'ina idan mutum ya kare doka zai ji hankalin shi ya tashi saboda tsoron hukuma to haka ake so a zama a rayu amma mu yanzu nan ko jama'a sai a mai dukan tsaya gura nawa ma dan nan zan ko wa yake ganin shi ma abin banza ma ke kallon shi galibi yan sanda ba musamman na kayan nan tausayin su maki sai da ake nika musu ashirin talatin hamsin suna godiya to shi ya kare doka yin wasu cikin sama bata abin nan ɗinsu ba to kaga ga baki ɗaya mu sai muka zama wasu irin mutane waɗanda kamar wasu mutane ne na musamman da haka ni dai nasiha ta ga malamai shine malamai su kame bakin su daga yin fatoyi waɗanda suke ba haka bane su a yanzu fatoyin nan a waƙi an taba haka bane sannan mutane mu kuma jahilan gari mu kama kanmu daga aibata malamai malamai sun fi mana muhimmanci muhimmanci fiye da siyasa nan amfanin malamai a cikin al'umma ya fi amfanin apc da pdp ya kamata mu gane wannan kuma wani abu mamaki shine daga cikin malamai fa akwai wanda har annabi sun taba sukan shi ba ba a jawo su ba amma da suka soki Buhari an jawo su akwai wanda sun taba sun taba yaki da sunna sun yi wa sunna tawili duk ba a damu ba amma saboda sun ce ka a zaɓi yanzu ba su ma fi sun faɗa a ƙararra ba amma ana jan haushin su to bari ya fa annabi kenan jama wani irin mota ne wannan ya kamata mu dinga duba wannan muke fara mun giji Allah fa bari mulkin Najeriya ba mu je karatu na'am na'am haka Na. daga lokacin da ba ɗan shekaru daga lokacin da ba ya yazid sarauta yake sarauta ko mai kyau har zuwa sanda da ya wuce sarauta shi mai kyau ce wannan kawai wani tuntube ne aka same shi ne wannan bai ɓata falalar shi ba amma amma yana daga cikin abin da za a kira da suna tuntube ko khilaful aula sabanin abin da dace ai ya da cewa hasan ne zai hau bayan shi to da hasan ya rasu malaman da suka zamu zo mu ji tawil da malamai suka yi sai duba ya ga in yaban mutane su zaba yanzu sai a sake rikici za a koma kan sabon rikici domin yan bangaren can kufa za su ce dole sai daga bangaren asa shi ma yan bangaren za su ce dole sai daga bangaren shi zai zama kamar wani rikicin da ake na dalbiya sai ya ga kuma zai iya kokari yanzu ya sai ra'ayin mutane a yadda da mutum daya to da mutum dayan kar ya sa ɗan shi shine kuskuren kawai da mutum ne ce to bari in sa Abdullahi dan Umar ko in sa Abdullahi dan Zubair ko in sa Abdullahi dan Mas'ud ko Abu Huraira waɗannan sahabbai ne suna rayu ko Anas dan Malik lokacin da Muawiya ya zo kasar Madina da wannan ra'ayi bayan ya gama yi mutane abin da zai musu na jawabai da yake ya iya hikima kuma har an gamsu Abdullahi dan Umar da nazo wajen da shi farko ya tafi wurin ah, antin shi matar manzo Allah ita ce Hafsa ta ce ya baka je gun taron ba ce a'a ba na son zuwa wannan taron abinda ake shirya ba gaskiya bane ta ce to ai in ka zauna a nan kai ma ka taimaka wajen shirya gaskiya wanda ba su ganka a can ba za su tsammanin ko ka yi tawaye za a so a ganka a wajen a ga kawo goyi baya ka je ka goyi baya ko da ba tawa ko da ba gaskiya bane in kuma gyara ne ka je ka gyara musu kar ka koma kifi zama mutum mai zurfin tunani sai taho ya zai zauna a baya mu'awiya na ta jawabi sai mu'awiya can karshe ce to kenan jama'a mun yanke hukunci cewa yazidi shine sarki bayana wanda ji yake gani da magana ya magana a nan mu nuna musu cewa mu muka fi cancanta da wannan sarauta in ba ka bai shiru kai ƙara magana sai wani na zaune kusa da Abdullahi dan Umar ya cikin bukari wannan kisa sai ce mushi ka bashi amsa Abdullahi dan Umar ya ce hannaye ne in bashi amsa in ce ai ka san ku da ka cancanta akwai wanda suka yake ka kai da ubanka sun kuna kafirai sun bi ka ya ce ai ya ba zai faɗi wannan magana sai ya tuna idan ya faɗi wannan magana yanzu kai zai rabu Ya shi shikenan kuma a je a bada labarin ha abin da ban faɗa ba shikenan tarihi ya rubuta cewa ni na raba kan musulmi bayan an haɗu sauran musulmai waɗannan masu hangen nesa kenan da tunanin cewa haɗin kan musulmai ya fi muhimmanci fiye da maslahar su kansu to shine idan yadda kamata malaman mun na yanzu nan su gani yanzu mu arewa waɗannan muna alal mihak muna karkashin wasin makera ne makera da hamma ya kamata mai kokari ne mai abin da za mu samu haɗin kan da aƙalla ne mu fita daga wannan kuncin da muke ci na talauci da bala'i da an kyale mu kashe junanmu da yunwa da bangaranci da kuma gori da ake mana cewa muke ma zaune ne ga nan bala'i iri iri ma to da haka sai sayyidina mu'awiyar sarauta shi sarauta ce mai kyau amma idan ana lissafa abubuwan da ya waɗanda ba daidai ba wannan yana daga cikinsu Allah ya gafarta mishi wallahu a'lam wa zalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka al-amra aw nassa ala ala Abi Bakr domin shi manzo Allah ya kyara al'amarin ko kuma ka ce ya ce Abu Bakar ne bayan shi bisa yadda wasu suke gani fahimtar su kuma ja Abu Bakr fa nassa ala Umar sai na Bakar ya ce Umar ne kai tsaye kuma ja Umar fa nassa ala sasitatin sannan sai na umar ya zo ya ayyana mutum shida wa akhraj sa'id ibn zaid ibn ammi ya fitar da sunan sa'id dan zaid dan gidan baffansa cousin ɗinsa dan kar abin ma ya zo kusa da gidansu wa ibnahu abdullah ya cire dan shi abdullahi dan umar da ya cancanta babban malami ne a cikin sahabbai kuma da usmanu wa lam yanussa ala ahadi sai na usman ya zo bai faɗi sunan kowa ba Kun da ali sai na ali ya zo wa lam yanussa ala ahadin shi ma bai ambaci sunan kowa ba mun karanta a wancan kasu na baya wata nazalar al-hasan li muawiya shi kuma hasan da kan shi ne ya murabuci ba muawiya kaga kenan duka waɗannan babu wanda ya ba wani dan shi ko na kusa da shi ya duba kawai cancanta to shine cancanta din da gaske ne shugabanci ana bin cancanta <laughs> Allah ya shirya da mu wannan magana ne ba zai zuwa wa daɗi ba فقيل لمعاوية سياكة سيدنا معاوية إما أن تتركها كما كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيو معاوية كودي كبر شيد ديك أزامن من الله عليه الصلاة والسلام أو ما كان عليه أبو بكر الشديك حكما كي إني أبو بكر يك فتواني وأهد الخلافة العزل ليس منك كبار علي فانشي قوان متن وان با كباني بني با أو ما كان عليه أمر ko kuma ka yi irin na Umar da annahu ja'ala hafi shittatin laisu min ahli baiti ka zaɓi wasu mutane wanda suke ba 'yan gidan kuma ka ba su dama su zaba a cikin su aw an tatruka al-amra wal muslimuna yaqtaruna ko kuma ka bar shi haka har ka mutu musulmai su zaɓi wanda suke so walakin muawiya ta aba illa an yakuna al-khalifatu ba'dahu yazid muawiya bi yake wannan shawara yace a'a ina riga nayi niyya baya na yazid ne halifa wannan magana al khalifa ibn khayyat ya rawaito a cikin tabakatin shi a cikin shafi na biyu min tariki juwairiya ibn asma ta hanyar malam juwairiya dan asma an ashyakh ahli madina daga dattawan garin madina la'allahu adala an al-wajh al-afdal watakila muawiya ya karkace daga wannan fuska mafi falala limaka na ya tawajjas min al saboda abin da ya kasance yana ainihin wato tsoro na fitina wa shar da kuma sharri idza ja'alaha shura in ya sanya ta zama shura tsakanin mutane wakadar qadra at-ta'ata wal amna wal istiqrara fil janib alladhi fihi ibnu kuma yana ganin kamar bangaren da yazid yake to wannan bangaren ya fi zaman lafiya da kwanciyar hankali da ainihin natsuwa fiye da bangaren kofa wa hadha wa in kana falaysa bi sawabi mala yake wannan ko duk da haka ne to ba daidai bane abin da sayyidina mu'awiya yayi bari sawabu fi shura abin da yake daidai shine a cikin ya bar shura din ya bar ba da consultation a ga wannan shine sima na ainihin ahlus sunna lafiya ke mu ba goyon bayan kowa muke ba illa gaskiya jama'a shi za ka ji muna faɗa wannan karara kuma wannan bai sa mu aibata mutum muna faɗa mana cewa Allah ya gafarta mishi muna faɗan falalarsa wannan saboda tarihi ne ya kawo kai kuma ana tantance abin da yake shine tantantaccen gaskiya wannan abu ya saba wa manhajin nubuwa ya saba wa manhajin da saura suka tafi akai shine ina ma da ya sa mutane daga cikin dattawan da aka ambata cikin sabai da tabi'ai ya ce ku zaɓi wanda ya dace ko da ku zai musu ishara ya ce tsakanin wane da wane da wane ku zaɓi wanda ya dace ko kuma a cikin ku zaɓi wanda ya dace wannan da ya fi tafiya akan tsarin da ainihin wato magabata suke akai Allah ya samu mu dace موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية matsayin ainihin wato ahlus sunna game da wato mubaya da aka ma yazidu ahlus sunna wal jama'a yaquluna innal bai'ata sahiha musulmai ahlus sunna salafiya, mu muna cewa ne zaben da aka wa yazidu da mubaya da aka mishi ta tabbata inganta walakinnahu abu hadhihi al bai'a sai dai suna cewa a ba haka ya kamata ba amma ya tabbata tunda duka an hadu akan zaben shi ko a ce mafi yawa sun haɗa kan zaben shi za mu zo mu ji mutum biyu ne rak daga cikin mashahuran mutane wanda suka ki mashi baya su ne Hussein ɗan Ali ɗan Abi Talibin da kuma Abdullahi ɗan Zubair amma duk wanda ba wannan ba sun yi mu baya sai dai daga baya wasu suka yi kuki kamar da za zamu zo suka ainihin kwaɗe baya a su to dan ka tunda dai an zaɓe shi ko mutane sun yi da sun zaɓe shi ko da kuwa akwai wanda bi cancanta shi kenan ya tabbata shugaba ya tabbata sarki ya tabbata halifa saboda mene saboda a musulunci ba a ainihin wato dawowa daga bayar da aka yi amma akwai magana kwaya biyu akai ta farko shine yace al-awwalu inna hadhihi bid'atun jadida cewa wannan wata sabuwar bid'a ce wa hiya annahu ja'ala al-khilafata fi waladi sanya halifanci da muawiya ga ɗansa fa ka'annaha sarat wirakatan ba'da an kana shura shi yasa daga nan sai ta zama ta zama gado bayan da shura ce wa tansisan ala ghairil qari bayan da ko dai shura ko kuma a ambaci wani wanda ba na jiki ba fa kaifa qaribun wa ibnul mubashir dan me zai sanya dan shi wanda yake makusanci shi ne na kai min hadha al-munqaliq to daga nan ne rafaza al-mabda'a bi ghadd an-nazar wa fidal mabda'u bi ghadd an-nazar an shams daga nan ne aka kyamaci ra'ayi ba wai asali mutumin da aka ba ba fa mu rafadu mabda'a an yakuna al-am wirasatan ahlus sunna suna kyamata a mai da shugabancin musulunci ya zama gado shine asali ba tantanta ba kaga daga nan kuma ya zama gado din Sani abu na biyu annahu kana hunaka manhum aula min yazid bil khilafa a lokacin akwai mutanen da suka fi yazid dacewa da halifanci kadn umara wa ibn zubayr wa ibn abbas wal husayn wa ghayruhum ga sunan da yawa sahabbai ne suna raye suna ji suna gani sun fi sun ainihin wato yazid cancanta akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan zubair akwai ibnu abbas akwai ainihin usair dan ali dan abi talib akwai abu huraira kamar yadda ambata da zu akwai anas dan malik akwai sahabbai birjik suna sun fi cancanta kaga na farko shine kasancewa mai da abin gado wanda kuma daga nan ya zama gado da bayan yazidu dan shi yayi bai dade ba ya bayan shi wani dai jinin nashi ne ya hau shine marwanu ibn al-hakam daga marwanu kuma sai ƴaƴan shi abdulmalik dan marwan bayan abdulmalik sai kuma ainihin wato ƴaƴan abdulmalik din su ne eh, bayan abdulmalik sai sulaiman dan abdulmalik dan marwan daga nan sai umar dan abdulaziz daga nan sai yazidu dan sai hishamu dan abdulmalik dan marwan sai yazidu dan abdulmalik dan marwan sai kuma aka walidu dan abdul malik. dan dan marwar dan haka haka dai aka yi tafiya har zuwa kan karshen su daga nan kuma aka sake ziyawa abbasiyar su daga kan abul abbas saffa sai kanin shi abu ja'far daga abu ja'far al-mansur sai ƴaƴan shi madi da hadi sai kowa sai ya saka ƴaƴan shi ma madi shi ma sai ya saka ƴaƴan shi su ne sai ainihin wato amin da ma'amun shi ma ya saka ƴaƴan shi kowa sai ya saka ƴaƴan shi mutu ya saka ƴaƴan shi sai kannan shi su ma su suwa bai su yadda ba saboda baban su ya mutu ya bar su ƴaƴa kowa yana ganin ya cancanta ɗayan su idan ya hau ya kun ya bari daga shi sai kanin shi ko shi ma sai ya tare wa ƴaƴan shi ai tare shi ma wani in ya hau shi ma ya tare wa ƴaƴan shi a gani ya zama mulki na gado da su cancanta ko <laughs> <laughs> Raga wannan suna duka mu'awai ne ya kawo ta Allah ya gafarta mushi Allah ya mushi rahama don haka jama'a ba daidai ba ne irin yadda ake yi nan gargajiya ake dan mutum ya yi liman dole sai dan shi ko dan mutum ya yi sarki dole sai dan shi duk ba daidai ba ne wannan don wata kila shi wanda ya aiba uban shi ne ya bin mai ba dole ba ne, sai in ya cancanta shi a daga cikin kurakurai irin wannan har 'yan izala suka fara biya mai rika akan wannan kurakuran shi ne aka ja ka ɗauko wannan ɗan gidan gube ya ran baban shi kata kata da ita bai cancanta ba ga malaman suka cancanta na ba ba dauka an ɗaura ba aka ce saboda ɗan shi ne a ɗaura shi sun bi san ko Allah shi yauta na eh dan Abbas Abdullahi dan Abbas shi Abbas din kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kwaye kwa jinin shi ya'ya da jikokin shi ne amin jikokin abbas dan abdul kwarai kuwa Allah shi kyauta na shi yana cikin gwamnoni shi hajja gwamna ne ga abdulmalik dan marwa ai shi ba khalifa ba ne gwamna ne eh. na gwamna ne kuma kwamandan yaƙi mugugo. Allah ya gafarta ne قال ابن العربي inna muawiya taraka al-afdala fi an yaj'alaha shura wa Allah ya yakhussa fiha ahadan min qarabatihi fa kaifa waladan ibn al-arab yace muawiya ya kyala abin da fi falala na ya sanya ainihin wannan mulki shura tsakanin musulmai kar kuma ya karbe kar tarewa wani ɗanshi, shi dan uwan shi dan me zai ba dan shi fa innahu aqada al-bai'ata libnihi wa bai'ahu an-nas fa aqada fi shar'a to amma dai koyaye ne ya kulla mutane mu baya a kuma sun yarda sun yi madan shi mu baya ta haka ta tabbata duk da turjiyar da wasu suka nuna kama akwai a madina wasu na turjiya daga baya suka da murar da haka suka gare zai safa musu suka hakura suka yi lokacin shi ne gwamna a madina akwai wani tsanin aisha ina jan abdurrahman ne ma wanda aka ce a je a kamo shi ya gudu ya buya a aikin aisha aka ce to ya shiga ta kwana da kwanaki ba fitowa ire-iren ya so ya sa a ya sa su saboda sun ki to dan wannan turje ta amma daga baya mutane duk suka kura Abdullahi dan Umar yace ai mushi baya!' tunda dai ya tabbata mutane sun mushi mubaya shikenan kowa ya baya kowa ya bi to dan haka sai ta zama fan aqadat shar'a baya ta tabbata a shar'anci amma min jihar nazar shi'a su ko a wajen yan shi'a fa innahum yarawna al-imamata wal khilafata fi aliyin wa abna'ihi faqat su kam suna ganin sayyidina ali shi da ƴaƴan shi ne kadai suka tantance su halifanci fahim su yan shi'a la yu'ibuna bai'ata yazid bi zatiha ba suna aibata zaben yazid da shi kadai ba wa inna ma yu'ibuna kullu bai'atin la kuna da ali wa auladi suna aibata duk wani zaben da aka yi wa mutumin da ba Aliyu ba ko ya shi wa ala hadha al ta kashin wannan tsarin ne wa hum yu'ibuna bai'ata abi bakr har ta abubakar ma suna kyamata wa umar da baya umar wa usman da baya usmana wa muawiya da baya muawiya kulluha bi ghaddin nazari an nubai'in babu ruwan da waye aka zaba sai annahum yarawna annaha nafsun li aliyin wa abna'ihi ila an taquma sa'a saboda irin nasu addinin suna ganin dole ne mu baya ga sayyidina ali da tsayayi shi zuwa tashin alkiyama kaga ne daga cikin wauta irin tasu dama addinin addinin wauta ne dama Allah ya shirya da mu shi ma da yake hal kana yazidun ahla lil khilafati aula shin yazidu ya tantance zalibanci ko bai tantance ba ذكر ابن كثير قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه ibnu kasirin ya ambaci labarin wani mutum mai suna abdullahi dan mutse babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya rafi jihar shekara saba'in da uku tare da an kashe shi tare da abdullahi dan zubai lokacin da ainihin hajjabi ya tare su a makka za a waye wannan karatun a gaba kaɗan insha Allah duk da yake baya cikin da'irar wannan shekarar amma za a zo a yi shi to wannan abdullahi dan mutse din wa huwa ibnu ali ibnu abi talib wa aqul a wa annahum mashaw ila muhammad ibn hanafiya sun tafi gun Muhammad ibn Hanafiya wa huwa ibn Ali ibn Abi Talib shi dan gidan Sayyidina Ali ne akul Hasan wal Husaini min abihima ɗan uba suke da Hassan da Husaini in kun tuna mun yi magana shi a baya wajen makaranta wasiyar Sayyidina Ali fa araduhu ala khalqi Yazid Yazida fa aba alai suka ce suna so ya yadda shi a naɗa shi za ka mishi baya a yi ma Yazid tawaye ya ce a'a qala ibn mutin ibn mutin yace inna yazida ibn muawiya ya al-khamra wa yatruku as-salah wannan ce yace ai yazid dan muawiya mashayin giya ne ko baya sallah fa qala muhammadu sai muhammad ibn al-hadiya yace mishi ma ra'aytu minhu ma tadhkuruna sai ce ni dai ban taɓa ganin haka a gurin shi ba wa qad hadartuhu kuma na je inda yake wa kamtu inda ku na zauna a gidan gwamnati kwana da kwanaki ya taɓa bakunta shi fara'aitu muwaziban arab sala na gan shi yana kula da sallah mutaharriyar alkhairi mai neman alheri ne yas'alu an fiqhi yana tambaya game da fahimta a addini mulaziman da sunna na gan shi mai bin sunna ne kaga shedar dan gidan sayyidina ali daya daga cikin da shi a cikin tare mamansu qalu sai suka ce inna zalika kana minhu tasannu'an laka su waɗannan yan tawaye suka ce a wallahi yana yi dan ya ganka riye ke shi tasannu'i fa qala muhammad ibn hanafiya sai muhammad hanafiya yake cewa man ladhi khafahu minni aw rajahu to tsoro yake ji na mene ko kuma yake fata a wajena shine sarki shike da mulki ni talaka ne kawai me zai ji tsoro na yayi sallah dan na gani me yake nema a wuri na sai bukatar da bukatar yayi sallah ko yake dan na gani sai ce afa tsala afa afa atla ala matan kuruna kuna cewa ne yanzu ya bayyana muku abin da kuka faɗa min shurbin khamri cewa ku kun gashi na shan giya amma ya ɓoye mu fala in kana atla'akum ala zalika in dai da gaske ne yana muku yana shan giya innakum la shuraka'u to ku abokan shan giya shi wa in lam yutbi'ukum in ku gani ba fa ma yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lam ya rasa ku shaida abin da kuke gani ba in dai mutum yana shan giya kuma ya zo cikin mutanen kirki baya so a gane rashin kirki shi za ga zai ɓoye giyan ne ba zai sha ba dan zai yi wani ya shigo nan masallacin nan kawai kunna wuri muna karatun nan ya shigo shi ba ɗai ƙasa da kai ya kalluwa ne ce ya mala ko ba zai sha bibi a nan ba saboda ba wani shanka ba ne to idan a cikin nan wani ya shaida cewa ai wani mashayi wiwi ne su dinda aka tare suke sha shine magana in ba ku ba aka ka gan shi in ba tare kuke sha ba zai bayyana maka na ba ta mun fahimci wannan yanzu ko budurwa ce ka je gunta a matsayin ka na ustadu zuwa ta ɗin farko ina za ta mu'amalance ka za ta mu'amalance gayu wani sai dai in kai ma kana mata cewa kai ma ustadin ƙarya ne kawai ka fara mata irin labarai da surutai da yanayi irin na 'yan duniya amma ba ka za ta fara tambayin ka fatoyi ne da cewa ina ake tsere da ƙabi ina ake hadda wallahi ta wata da shiga hadda ba ta mazi ba ne da sauran su ta ga yanayin ko ba haka ba ne da ba to za ka kowane mutane suna da wannan iya hulɗa da kowa da gwargwadon yanayi da biya ce ta mutane wannan din da suke shi ne sai musu da wannan cewa in dai ya ɓoye muni yanzu na bayyana muku to ku ma tare kuke sha idan ku bai bayyana muku wato to ƙarya kuke mai ki qalu innahu indana la haqqu suka ce to wallahi mu dai gaskiya ne a gumu wannan wa in lam nakun ra'ina ko mu gani ba sai da zurke na irin wannan abu da mutane suke cewa wallahi abbasu wallahi malaman na abbasu ne na ka gani sai da zirne shi ma sai Allah ya tambaye ka akai kana da hujja dan sun faɗi maka da kake ganin sai wanda aka ba kuɗi yake faɗa ba dole bane zaman bashi kuɗi akwai wanda kawai ra'ayin shi ne kenan ni na san wanda kawai ra'ayin shi ne kenan ba ba bashi kuɗi ba na rantsi da Allah na sani da ka jama'a ku je da faɗan wannan maganganun kar ka dinga faɗa abin da baka san asalin shi ba har kana posting a Facebook da Twitter kana sharing duk sai ka yi bayani qala Muhammad bin Hanafiya aballahu zalika ala ahadi shahada yace Allah bai ce haka ba Allah ya kyamaci irin wannan batu ka ce wallahi ko da ban gani ba kai, wallahi haka ne ga masu shaida sun makara alaihim qaulan lahi tabaraka wa ta'ala qaulan hatta tabaraka wa ta'ala ya ganta masa da Allah da Allah yake cewa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai karanta musu iya wannan kashin aya illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sura ko. a waɗanda suke ainihin wato wala yamliku da yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke cewa za su ceto ba kuma bayan Allah ba su da wannan ceton ba su yin ceton komai ba illa man shahida bil haqq sai wanda ya kafa shaida da gaskiya wa hum ya'lamun alhalin yana sanar da abin da ya faɗa amma wanda ya shaida ƙarya to bai yi shaida gaskiya ba wanda ya faɗa abin da bai sani ba to yayi sharri yayi ƙari yayi za zaka jama'a mutane su iya bakin su idan ma an ba wani malami kuɗi kaddara kuɗin da aka bashi zunubi ne ko don kai wasa sai ka kwashe zunubin gabaki ɗaya garin ya haɗawa da kake sai zama shi ya ci banza to kuma na nan ta hauka wakar zamanu ila an yazida annahu qala ba'da maqtal husayn haka ma abinda aka ruwaito cewa wai yazidi ya faɗa bayan kashe husayn cewa wai ya ce laita ashyaqi bi badarin shahidu jaz al khadraj min waqi'il asr yana cewa ina ma a ce kakannina. waɗanda aka shi a yanar badar suna kafirai ina ma da sun ga gazawar 'yan garin eh, khazraj 'yan kabilar khazraj mutanen madina daga faɗowar da kibau suke musu ƙarƙatar na ƙarana min sadati mun kashe wani bijimi daga cikin ah, shugabannin su husaini kenan wai wa'addan lahu bi badrin fa'atad mun dau fansar da aka ba bashi wala at hashimun bil mulki fala kuma banu hashim sun juya ba su da sauran mulki fala khabara ja'a wala wahyin nazal babu wani wahayi ko ainihin wato karatu da sako aka haka wannan ƙarya ce tsabara ginta fa hadha aidan lam yathbut an wannan bai tabbata ba malam yace wal fisqu alladhi nusiba ila yazid yazid fi shakhsi shakhsihi wannan rashin mutunci aikin banza da aka danganta ya yazid game da tabi'arsa ka shurbil khamri kamar cewa dan giya ne aw mula'abati kiraba ko cewa yana wasa da birai au fuhushin ko rash alfasha au ma sha ba zalika ko makamancin wannan lam yathbut anhu bi sanadin sahih babu isnadi ingantacce game da wannan fa hadha la nusaddiqu da aka ba ma gaggata wannan wal aslu abin da yake shine asali as cewa ya da asali wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala ilimin shi na zo Allah madaukin sarki walakin zahirar riwayati Muhammad ibn al-Hanafiya amma abin da ya bayyana ga riwayar mawadan hanafiya annahu lam yakun fi shay'un min dalika lalle sai ta husaini ba shi da wani abu irin wannan fal ilmu indal indal alam tabaraka wa ilimi yana gurin Allah masani madaukakin sarki fi hali yazid da dangane da yazid wa hadha la yakummuna wannan ba shine damuwar mu ba fa huwa baina huwa baina rabbi wannan asirin shi tsakanin shi ne tsakanin Allah shi tabaraka wa walau na annal amra kana kazalika kai mu dauka ma da da gaske ne a yazidu yana shan giya ko yana ainihin yin wani abu makamancin haka fa inna kaunal imami fasikan la ya'ani annahu yajibu al-khuruj alayhi kasancewar liman fasiki zai nufin shikenan sai a mai tawaye bi hadhihi suratin lati hadathat da irin yanda aka mashi din nan kamar kai a cikin wanda zamu ji labari kasancewar mun samu limamu ko shugabanmu da wata barna to za mu duba maslaha ne tukuna ba za a ce kawai bari a mushi tawaye ba a cewa haka domin za a duba yanzu an mai tawaye ya ba a kari za ka zo ji irin yadda ta faru aka yi mushi tawayen tawayen ainihin wato ya zo ya zama sharrin shi ya fi sharrin da ma ana mushi biyayya duba ga irin shugabannin irin su bashar asad irin mu'ammar kafraji na ƙasar libya irin saddam hussein irin husni mubarak irin su ali zainul ah, abidi ah, abin na nan na tunisiya waɗannan da aka yi rabi'ul arabi a kansu dukkanin kasashen nan gwacin su zama ta ta fida ta gaza da dukkanin su sun lalata rayuwarsu shugabanni ne an ji cewa suna yin abin da bai dace ba suna istibdadi suna kama karya amma kuma suna waffara ma mutanen su gwargwadon abin da yake na bukata na jin daɗin rayuwar duniya da morewa da ainihin wato zaman lafiya mutane suka ce ba su yadda ba qaryatan Amina aminatan kenan ko ya ci ya rizqu ragadan min kulli makani fa kafarat bi an'amillahi suka ce san ba su yadda ba aka fara daga Tunisia ta gangaro Libya zuwa Misira yanzu ga Syria nan shekara wajen hudu ne yanzu ana kashe kashe ga Misira nan an koma yadda ake da ko kuma aswa an koma da yanzu dai yaran Mubarak ne suke mulki yanzu Libya babu shugaba kowa abin da ya ga dama yake sun kashe gaddafi suna murna haka kasar ainihin ah, ah, abin nan mai sunanta ah, eh, eh, iraki da zai gato tura kashe musu saddam hussein yanzu wani hadin suke ciki duba abin da ya fara a yaman yanzu yan shi'a sun kwace kasar da haka irin wannan tawayen da ake ya saba wa manajin musulunci ko da a masallaci ne limami yake wani abu da ake ganin bai dace ba sai a mai nasiha ko a karantar da shi ko a ce ya gyara amma a cewa kawai a cire shi da shugabancin musulunci ba aure ba ne aure shi ne aka yi yarjejeniya ce kun an ga za a zauna a zauna ran da an gaji da zaman ta mutunci ya kawo sai ne ko a zauna a ci gaba da cutar da juna sai a haƙura a iya ka abin da Allah ya kaddara nan to shikenan kowa ya zai samu abin da zai amma shugabanci aka sa mutum to jira ake yi har sai ya mutu ko kuma ya ce baya yi ko kuma ya zama an samu dalili karara wanda ba zai shiga shugabancin musulunci ba kamar ya haukaci ko ya ridda ko ya wani abu ko ya samu naƙasa ta ainihin ƙarfin jiki amma kawai dan yi wani laifi wani kuskure ko ya yi wata jarima to ai duka kowa ma yana yi kenan gobe an sa wani shi ma sai a cire shi an sake sa wani shi ma sai a cire shi kowa yana yin laifi jama'a ina fata mun fahimci wannan ya kamata mu gana wannan wannan ya daga cikin kurakuran da mutane suke fadawa ciki a zo a yi ta rigingimu kuma ka'idar dan adam shine duk wanda aka cire ba aka sa wani to yanzu zai fara sama ta mafi karancin abin da shi ya dinga fata cewa na bayan shi ya samu matsala a ga cewa ya buwanta wanda samun matsala na bayan shi kuma samun matsala al'umma ne nan gaba daya ma'ana yanzu a masallacin da muka sai liman muka sa wani sai liman mai kuma gina ce za mu gani iya kasa mafi karancin abin da yake ne ce bari mu gani idan ya gwada ya samu matsala zai murna samun matsala liman kuma samun matsala mu ne gaba daya to wannan in ma ya tsaya haka kenan wani ko zai je na shi ga ya ware masallaci wani ma a fili zai je ya tsanya haka in da je wani wani neman asiri da ya zo sallah kawai ji babu komai a kan shi ya ji ko shafi guda zai iya tunawa ya ja mishi tilka fari ya raba shi da qur'ani shi ai ana yin irin wannan jama'a haka idan tafsiri ne aka ba wani yana yi dokar a ce to shikenan a cire shi dan wani ya je kasuwa a jami'ar islamiyya ko a ummul qura ko ya je su za a ce to a cire wannan limamin wanda yake tafsiri irin na da a sa wannan a'a sai a bar shi ci gaba da yi shi ma ne zai saurara ya jira Allah ya dauki kwanan wannan in kuma ya mutu da wuri shikenan ya huta sai ba ya bala'in malanta ba amma irin wannan abin da ake yi na a cire wannan a sa wannan a cire wannan a sa wannan jama'a shugabancin musulunci ba kamar riga ba ce da za a sa wannan yau a cire wancan gobe a ana barin shugaba ne ya yi abin da ya kamata a ba shi shawara a ainihin taimake shi da shawarwari a mai addu'a alheri a fure ɗan iya da ke cewa inda ina da addu'a kwaya ɗaya wanda na san in yi Allah zai karɓa ku ji ba abin da yake da ya tsaya da addu'a kwaya ɗaya, wanda aka ce gashi an baka dama yi addu'a kwaya ɗaya, Allah zai karɓa in kai ne me ka yi addu'a kwaya ɗaya garanti cewa za a ya ce zai wa shugaban zamanin su ne cewa Allah ya sa ya zama mutumin kirki abin da zai amfani da addu'a kenan ba zai ce Allah ya bashi kuɗi ko gida kai ba zai ma roki aljanna ba ce zai wa shugaban zamanin su addu'a ne Allah ya sa ya zama mutumin kirki domin ba zama mutumin kirki sai a sai a zama na kirki gaba da saboda muhimmanci shugabanci a musulunci Allah ya tsare mu na eh. yanayin mene ni ban san wannan maganar ban san ma'anar kamar suke nufin sun fiya ga sabon sarki sabon gwamna zamirin na 'yan siyasa kawai na ya rafe ko kuma ne to sai mu jira mu gani shi ne kawai wani sarkin tukuna wannan dimar gano ne ya rafe mu ne fatan mu Allah ya kawo mana mutumin da zai gyara mana tsaro ya gyara mana tattalin arziki ya gyara mana ilimi da kiwon lafiya da sauran abubuwa fatan mu kawai kenan ko ba a bar shi cigaba da abin da ya zama iya ba irin waɗannan na yanzu ba wanda za su je kamfen a wajen wani a ce baya nan saboda koshi tana dubai ba ta lafiya ya je duba ta kaga yanzu su ba ta da kiwon lafiyar najeriya ba wanda suna nan 'ya'yansu na tana kasuwa a china da ingila da faransa wanda wani kotun tun tiɓe sai ya je dubai an duba shi da wani in shafi aure sai an je dubai an kama hotel a can za a yi biki kamar yin najeriya ta zama wani bola ne dubai shine garin zai zuwa cikin bola muke to yan najeriya na gaskiya suna bai in ka zai duba haka za to mu fatan mu allah kawo mana kawai da su mana gyara a cikin al'amarin rayuwa mun san yan kasa su sakata su wala allah ya wa najeriya arzikin da ya kamata a ce yanzu muna ne da kasashe irin su rasha irin malaysia irin japan irin ire-iren su wanda suke shigewa amerika hanci da kudin dire su ne tsawoyin su koriya wallahi su ne tsawoyin mu jama'a a tarihi amma har yanzu muna muna kaman jinjiri wanda sai ya ɗauke shi wanda bai san bai san abin da zai iya ba ruwa ga yadda misali kudin najeriya suka yi warwar yanzu kudin najeriya sun fi kama da bola naira dala ɗaya naira ɗari biyu da talatin dala ɗaya abinda an yi zamanin da naira ta fi dala daraja zamanin shagarin naira ɗaya dala bakwai amin naira bakwai shi ne dala ɗaya dala bakwai abin shi naira ɗaya dala bakwai ne naira ɗaya nan nan kusa bare-baren nan muwa mun ce dala da hannunmu na iya sittin ka kai ɗari biyu da arba'in foreign reserve daga biliyan ba dala biliyan ɗari uku yanzu bai kai dala biliyan biyu ba abin da ke to jama'a wani irin bala'i ne wannan shi sa komai kullum ƙara tsada yake ƙara lalacewa yake asibitocinmu da makarantunmu da lafiya da komai sai a hankali kamar tashi Allah shi kyauta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum